لاهيه قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون suna saurarensa ne alhali zukatansu suna rafkanannu dangane da shi kuma waɗanda suka zalunci kawunansu da kafirci suna ganawa a sirrance a tsakaninsu da faɗin cewa wannan mai ikirarin cewa shi manzo ne shin wani abu ne shi ban da kasancewarsa mutum irin ku ba shi da wani fifiko a kan ku kuma ai tsafi ya zo da shi yanzu za ku yi masa biyayya alhali kuna sane da cewa shi mutum ne irin ku kuma tsafi ne abin da ya zo da shi